يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون ranar da makircinsu ba zai amfana musu da komai ba kaɗan ko da yawa kuma ba za a taimake su ba ta hanyar tseratar da su daga azaba